na tuntuɓi kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ko menene makasudin wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari zai kai ƙasar ta Equatorial gini a yau din nan. shine haɗin kai da makotanmu don a maganin matsalar tsaro da ta damu Najeriya. Kuma idan ba a manta ba, shugaban Muhammadu Buhari ya ce yana son fuskanci matsalar Boko Haram arewa masu gabas na Najeriya. Idan ya yi maganinta zai mai da hankalinsa zuwa kudu maso kudu ta Najeriya wato wajen bakin teku inda ake damun kasar mu da fitina iri daban-daban. Fitina da social gurɓatar gurɓataccen man fetur da fashi da ake yi a kan ruwa na jirage da shigo da makamai don yin ta'addanci a saboda haka wannan ziyarar jiya a sakairiyar gini malabo wato ci gaba ne akan ziyara da duk inda ya kai da makwabtanmu. tsohon ministan harkokin wajen najeriya dr aliyu idi hong ya ce wannan ziyara na da muhimmanci ga tarayyar najeriya gaskiyan yanayi shine kamar sauran makwabtanmu wannan malabo tana da muhimmanci kwarai da gaske ma abuja dan dalilai dalilai ma da yawa na farko tukuna shine su ma kasa ne mai arzikin mai da arzikin teku wanda muka hada tare da su Atlantic Ocean eh, muna da alaka tare da su cikin wannan abin da ake kira golf of Guinea yana da muhimmanci kwarai biyu akwai kuma wannan kusantake wanda yake tsakaninmu da su ana iya amfani da shi kama daga yan fasakori na mai da masu yin barna kan pipe pipe dinmu na, na, mai da offshore pipeline da, da offshore drill na, wanda suke cikin atlantic ocean mutane in ba a samu an fahimci juna da makwabtanmu da muke sharing wannan tekun da su ba za a yi mana barna. hafsan sojan najeriya mai murabus aliko in rashid harun na kallon wannan ziyara ne ta fuskar tsaro. Malabo ai bata wuce kilomita kaɗan daga tsakaninmu da Kalaba ba. Tunda yanzu ya riga ya kange ƙasashenmu daga Nijar, Cameroon, Chadi da sauran kasashen mu ta nan to abin da ya rige mishi yanzu ya koma ta ruwa kuma idan ka duba yanzu idan shigo ta wannan wurin ta wajen Malabo din nan ta wajen Kalaba ta wajen Akwa da sauransu za su iya kawo wani al'amuran da zai kawo cikas a ƙasar nan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria